Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Lahadi bakwai ga watan Mayun shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muka tafa da su ga kanun labarai. Hukumomi a Dallas jihar Texas sun ce wani dan bindiga ya buɗe wuta akan mutane da ke sayayya a kantin sayar da kayayyakin masarufi. Al'amarin da ya sanadiyar mutuwar mutane takwas tare da raunata wasu guda bakwai. A ci gaba da kai farmaki a yankin Kashmir sojojin kasar India sun kashe wasu mutane biyu da ake zargin tsageru ne. Kwana guda bayan dakarun 'yan tawaye sun kashe sojoji biyar a lardin Himalayan mai fama da rikici hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutane 334 ne suka tsere daga matsugunansu bayan tsarkewar yaƙi a sudan to kanun labaran kenan a bangaren rahotanni za ku ji cewa kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu a wani shirin gwamnatin jamhuriyar Nijar na wadata kasa da abinci da dogaro da kai. Mun gode ma Allah ai tun da yanzu mu ba kasa mu dai ba sai mun ta wata ƙasa bai da ba. Dai yau gwamnati ba shi dai ga cin abu ba. Moriya ta gari duka ta. A Najeriya shugabannin kabilar Ibo daga kudancin kasar sun yi kiran da kada a kuskura a rantsar da zababbin shugabannin kasar a ranar 29 ga watan Mayu har sai an kammala dukkan shari'un zaɓe da ke gaban kotu. To ko hakan ya halatta a matakin doka? ka wa'adin shugaban kasa muhammadu buhari zai ƙare 29 ga wata to ka kace ba za ka rantsar da wani ba kafin ya shiga shi kai ne yana da duti a matsayin shugaban kasa cikin duti din da adare kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirinmu na matasa a duniyar gizo wanda halima abdulra'uf ke gabatarwa haka kuma za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana inda hali amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. hukumomi a dallas jihar texas sun ce wani dan bindiga ya buɗe wuta akan mutane da ke sayayya a kantin sayar da kayayyakin masarufi al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane takwas tare da raunata wasu guda bakwai jami'ai sun ce lamarin ya faru ne a yau asabar din nan kuma nan take 'yan sanda suka harbe dan bindigar sai dai zuwa yanzu 'yan sanda ba su kai ga fitar da bayanai ba dangane da sunaye da kuma wuraren da mutanen da aka kashe din suka fito kana shi ma dan bindigar ba a bayyana sunansa ba ko kuma inda ya fito. amma waɗanda suka tsallake rijiya da baya daga harin ɗan bindigar sun yi amanna cewa akwai yara ƙanana a cikin waɗanda harin ya ritsa da su harin shine na baya-bayan nan a jerin hare da 'yan bindiga daɗi da jihar ta texas ke fuskanta a bana inda ake samun hari a ƙalla sau ɗaya a kowane mako alƙalma da kamfanin dillancin labaru na associated press haɗin gwiwa da jaridar us today da kuma north northeast university suka fitar ya tabbatar da haka rasha na fuskantar ƙalubalen ƙarancin ma'aikata mafi muni cikin shekaru ashirin da suka gabata al'amarin da aka alakanta da yakin da ke wakana tsakaninta da ukraine kamar yadda yake kunshe a sanarwar da sashin tattara bayanan sirri na ma'aikatar tsaro ta birtaniya ta fitar a yau lahadi babban bankin ƙasar rasha ya gudanar da wani safiyo shekaru uku da suka gabata inda ya gano cewa yawan jama'ar ƙasar ya ragu da miliyan biyu alkaliman da bankin ya ce sun zarce yadda aka yi tsammani rahoton safiyan bankin ya nuna cewa baya ga yakin ukraine da rasha cutar corona ta taka rawa sosai wajen wannan koma baya da rasha ta fuskanta a hannu guda kuma a yau asabar ma'aikatar hulɗa da ƙasashen ƙetare ta ƙasar ta yi kirarin cewa yukiran da ƙasashen yamma suke da alhakin bam ɗin da ya raunata wani fitaccen marubuci a ƙasar kuma ya kashe direbansa Al'amarin ya faru ne a birnin Nazani Novgorod mai nisan kimanin kilomita 400 daga birnin Moscow. A ci gaba da kai farmaki a yankin Kashmir, sojojin kasar India sun kashe wasu mutane biyu da ake zargin tsageru ne. Kwana guda bayan dakarun ɗan tawaye sun kashe sojoji biyar a lardin Himalayan mai fama da rikici. Wata sanarwa da rundunar sojojin ta India ta fitar a yau Lahadi ta ce dakarun haɗin gwiwa na gamayyar jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda da sojoji da sauran jami'ai masu ɗamara sun kai farmaki akan ayarin tsagerin a wani daji kuma suka yi nasarar kashe guda daga cikinsu rikicin lardin himalayan na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin indiya ke bibiyar yadda al'amura ke wakana a kashmir gabanin taron wakilan kungiyar G20 ta kasashe masu ci gaban masana'antu game da bunƙasar harkokin yawon buɗe ido a lardin wadda zai wakana a ƙarshen wannan wata na Mayu. hannu guda kuma dakarun gwamnati sun ce sun kashe wani ɗan da ƙayar baya a yankin yammacin kunza na ƙasar ta indiya To an jima kaɗan Mahmud zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Aya wato shirin gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar na dogaro da kai wajen wadata ƙasar da abinci ta kowane fanni mai suna 'yan Nijar su ci da 'yan Nijar ya so haifar da sakamako ga al'ummar ƙasar. Kamar yadda wakilinmu Haruna Maman Bako ya aiko mana rahoto daga jihar Tawa. Tun shekara ta 2011 ne a lokacin da jam'iyyar PNDS tarayya ta karbi ragamar mulkin jamhuriyar Nijar ta aiya na manufarta na bunƙasa noma da kiwo da sauran ayyukan samarwa 'yan ƙasar wadataccen abinci da ta raɗawa suna Turwa N. 'Yan Nijar su ci da 'yan Nijar. Wannan shi yasa a jihar Tawa hukumomin ƙasar suka raya tafuka da ke shaƙe da ruwa da ma ruwan ke shekara a ciki da irin kifi domin hanawa 'yan ƙasar tafiya ƙasashen Algeria. Nigeria, Libya, nigeria da Benin da ke makwabtaka da jamhuriyar Tanjar da ke gab da ruwan teku. A nan ina tsakiyar garin tawa bakin tafkin babaye wani sanannen tafki mai tarihi na jihar tawa wanda hukumomin kasar suka raya da kifi inda na ishe mata na dakon masumta su hito da kifin don su saya. Hajiya Aminatu ɗaya ce daga cikin waɗanda suka iso wannan wurin sayan kifi a tafkin na babaye. dala amsa hamsin mun ka saye shi. A kihi tubarkalla alhamdulillah mun gode ma Allah ai tunda yanzu mu ba kasar mu dai ba sai mun ta wata kasa bai da ba. dai yau gwamnati ba shi dai ga cikin abu ba. Moriya ta gari duka ta. Shi da kihin gare da an ka yi shi ba a yi shi dan mutum guda yi shi dan gari duka. Kenan mun gode ma Allah da Allah koda mu da gara da ga mu garin tawa da kihi mu na kanmu. kaga kenan sai mu ci alhamdulillah Allah a cewar komandan Dodo Garba da hukumomin kasar suka baiwa alhakin kulawa da wurin an gazar da farashi don kowa ya ci moriyar tsarin hukumomin kasar na 'yan Nijar su ci da 'yan Nijar. Kasan babaye yana nan ne cikin garin tawa yawancin mutanen da kace gani dadi ne suke ji tun da farashi ne muke musu na wanda kowa yana iya ise yake tun da kilo guda dala hamsin kasar ne ba kudi muke nema ba ga wannan abin kawai muna nema ne mutane su yi daɗi su yi amfani da ruwan da yake a nan a samansu. Shin yaya ne hukumomin kasar suka samu suka raya kifin? Ita ce tambayar da na yi wa ɗaya daga cikin masu kiwon kifin cewa da Malam Muhammadu. E nau'i biyu muka kiwo. Akwai baƙin kihi, akwai buku. Da buku da baƙi. E, yanzu shi bakin kiyi na cikin laka muna dafa mai wake burguzu shi bai dahu ba shi dai yayi dan taushi dai kaɗan to shi na muka watsa mai ciki eh, amma shi buku wancan bai cin wake da saka muka su mai da wasu kasa mun nike a sa mai su tsarin na yan Nijar soci da yan Nijar bai tsaya ba ga noma da kiwo kawai tunda gashi gwamnatin kasar ta bullo da kiwon kifi don hana yan kasar sai sun tafi kasashen waje a ƙetare sayan kifi don su kawo a cikin ƙasar su sayar don su ci riba in ji alasan isa shugaban tsarin 'yan nijar su ci da 'yan nijar na jihar tawa da ya kara da cewa a nan gaba za a su na'urori da hukumomin ƙasar su kayo oda don sarrafa kihin an samu ci gaba can akwai babbar kasuwa ta zamani ta kihi wurin sai da kihi da kuma wurin yin abincin kihi waɗanda ke shawa su kiwon kihi akwai zinkin tana nan nan da wata shidda muna tamanin duk waɗannan abin su kare kenan da in ce maka dan nijar ji da dan nijar ba kayan gona kadai ba ne abu ne ga hina a zahiri kowa daidai gargudan abu yanda iya yana kawo nashi kokari tsarin yan nijar su ci da yan nijar na kara fadada ta niyyar ganin yan kasar sun samu abin yi sawara ni sawa da mana tare da raya lokacin kasar da abinci wadatacce haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga tawa a jamhuriyar nijar A gaida Haruna Mamman Bako, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Sa'annan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaban labaran duniya. yayin da rikici tsakanin dakarun sojojin kasar sudan da na rundunar gaggawa ta rsf ke barazana ga makomar kasar jakadun bangarorin biyu na can jidda ta kasar saudi arabia domin tattaunawa akan samar da kwakwarar yarjejeniyar tsagaita wuta cin ajiya asabar ne wakilan bangarorin biyu suka isa birnin na jidda domin ganawa ta gaba da gaba bisa kulawar kasashen saudiya da amurka amma ya zuwa yanzu babu wasu bayanai kan yadda tattaunawar ke wakana. ɗaruruwan mutane ne suka mutu sakamakon barkewar faɗa tsakanin shugaban gwamnati kuma babban hafsan sojojin ƙasar Abdulfata al-burhan da kuma mataimakin sa muhammad hamdan daglo da ke jagorantar rundunar gaggawa ta rsf ya zuwa yanzu dubin dubatar mutane sun ƙaurace wa ƙasar ta sudan domin gudun kada rikicin ya ritsa da su hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a makon da ya gabata cewa akalla mutane 334 ne suka tsere daga matsugunansu ƙari akan mutane 100 da suka fita daga ƙasar ta sudan tun bayan da yaƙi ya ɓarke a ranar 15 ga watan jiya na afrilu darakta janar na hukumar kula da sha'anin makamashi ta duniya ya yi gargaɗi dangane da cibiyar makamashin nukiliya ta zafo ruziya ta kiran wadda rasha ke rike da ita Israfil Mariano Grossi ya faɗa cikin wata sanarwa a jiya asabar cewa yanayin rashin tabbas na karuwa a yankin cibiyar da kuma wurare masu makwabtaka da ita al'amarin da ya bayyana a matsayin mai tsananin haɗari ya yi bayanin cewa an kwashe mutanen garin ina hodar da ke makwabtaka da cibiyar inda galibin ma'aikatan da ke aiki a cikin ta ke zaune yana mai cewa ma'aikata kalilan aka rage domin kula da ayyukan cibiyar sai dai duk da haka ƙwararrun hukumar ta iaea e da ke sanya ido a kan aikace-aikacen cibiyar sun gaza ziyartar harabar ta a baya-bayan nan a gaida mahmud ibrahim kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu a yayin da ya rage kwanaki kalilan a mika mulki ga sabuwar zababbiyar gwamnati a najeriya wata ƙungiyar shugabannin 'yan kabilar ibo daga kudu maso kudancin ƙasar. sun yi kiran da kada a kuskura a rantsar da zababben shugaban ƙasa da mataimakinsa a ranar 29 ga watan nan na mayu har sai kotun koli ta kammala shari'ar zaɓe da aka gabatar baki ɗaya a wani taron manema labarai a abuja babban birnin ƙasar a ƙarshen mako shugaban kungiyar chief simon okeke ya ce rantsar da sababbin shugabannin kafin kammala shari'un da aka gabatar tamkar kama ta farki ne na rashin gaskiya da adalci musamman ga masu kalubalantar sakamakon zaben akan haka muka tattauna da masanin shari'a babban lauya kuma kwamishinan shari'a na jihar sokoto suleiman ibrahim tsaki san dangane da mahangar shari'a kan wannan korafi na farko dai inda zai yi to da an son duk wani abu da ake jayayya da shi na zaben waɗanda suka ci zaɓe tun daga shugaban ƙasa har gwamnoni har ƙasa a ce an kammala shi kafin su shiga ofis su kansu waɗanda aka zaɓen za su fi son hakan to amma idan muka dubi ita dai doka ba ta yadda tsarin dimokuraɗiyya ba a ce wani ya zama shugaba wanda ba a zaɓa ba da mukaman da aka zaɓe kamar na shugaban ƙasa gwamna 'yan majalisar tarayya da na jiha don haka shi yasa ake shirya zaɓe kafin ainihin wa'adin mulki ya ƙare to daga timetable na inec inda timetable na inec ta fara da wuri-wuri kila an samu isasshen lokaci to da ana iya cewa ana iya kammala shari'a kafin lokacin saboda ita kanta shari'a ta farko ta shugaban ƙasa ana son a kammala ta aƙalla cikin kwana ɗari da tamanin daga ranar da aka sanya ita ƙarar shi in ka lissafa zai baka wata shida kenan kaga daga sadda aka maye zaben 25 ga watan fabrairu zuwa yanzu ba a yi ko wata uku ba cikakki kuma ita shari'a 'yan an saka ta ana saka ta kwana 21 bayan an ayyana sakamakon zaɓe. Wanda aka yi ƙara shi kuma yana da dama ya mai da martani na kariya kwana 21 bayan an ba da sammaci na ƙara da kuma takardun ƙara gare shi ya karba. So kaga in ka haɗa 21 da 21 kaga kwanaki ne da suka fi wata ɗaya. Sannan bayan ya mai da raddi shi wanda ya kara yana da kwana biyar da zai sake mai da martanin mai kara wanda ake kira petition supply bayan haka nan akwai kwana bakwai da ake son cikin wannan kwana bakwai a nemi kotu ta fito da ta sa ranar yin pre wato zaman da ake yi na eh, eh, tattance bukatoci da komi kafin a fara sauraren kara wanda ake kira pre hearing to daga nan ne za a ci gaba da sauraren shari'a shi kuma sauraren shari'a kare shi ya danganta da damar da kowa ya ɗoka na lokacin da a gare shi da kuma yawan shaidun da a akwai damuwar da suka nuna eh sun damu ransu ya ɓaci suna son a gama kowa yana son haka nan amma kuma sai abin da yanayi ya bayar. ba zai yi a ce ba za a rantsar da shugaban kasa ba idan mai 29 ta yi eh, sai wani lokaci in ka yi haka wa'adin shugaban kasa eh, muhammadu buhari zai ƙare 29 eh, ga wata to in ka ce ba za ka rantsar da wani ba kahin ya shiga shi kai ne yana da duti a matsayin shugaban kasa cikin duti din da agare ya tabbatar da cewa ya rantsar da mai gado ne kafin ya wuce to in an ce ka da yi wannan to wa zai zama shugaban kasa bayan may 29 tun da bayan may 29 din nan ko national assembly ba a yi din ta ba in babu shugaban kasa da mataimaki senate president ke acting senate president din nan ko da shugaban kasa zai kare wa'adin shi wa'adin da ya rage mishi ba zai wuce sati guda ba ko ma kwana biyar To ka ga wa za ka sa sai ka ce kai interim government kuma don mi zayen interim government bayan yan zaɓe kuma zaben gaba ba a samu ba a rushe shi ba ko da ana ganin ba ba ba idan yake ba dai ba ayyana cewa ba daidai yake ba so nan ne bahaushe ke cewa idan rai ya ɓaci to kada hankali ya gudu kamata a yi magana ta hankali magana da kuma duk wanda ya diba zai ga cewa kaya abin da ya kamata ko da abin kai ya shahi ka yawa su abin da suke cewa ba wata doka cikin kundin tsarin mulki da ta ce lalle lalle sai an rantsar da sabon zababben shugaba da mataimakinsa a ranar 25 ga watan mayu kamar yadda suka bayyana a cikin bayanin nasu akwai doka ta tsarin mulki tsarin mulki ya faɗi ƙarara cewa ba za a mulki najeriya ba sai ta hanyar da shi tsarin mulki ya yi bayani sashe na ɗai ƙaramin sashe na biyu ya ce tarayyar najeriya ba za a shugabanci tarayyar najeriya ba wato a mulke ta ta kowace hanya sai kamar da tsarin mulki ya sha ta to kuma game da dukkan mukamin mulki na shugaban ƙasa akwai tanade na tsarin mulki da ya nuna za a zaɓi shugaban ƙasa kuma zai yi tenuwa ta shekara hudu a koma zaɓen wani kuma dole a zaɓi wani kafin cinuwa ta ƙare saboda ga doka muna cewa nature a force vacuum ba a barin gibi ga shugabanci ko ina da zaran wanda a shugaba ya tafi to akwai wanda zai mai gurbi ne suleiman ibrahim tsaki san babban lauya kuma kwamishinan shari'a na jihar sokoto yanzu kuma ga shirinmu na gaba sauraro Assalamu alaikum sannan da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci ma'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana hima Abdulrauf jagorar shirin. Allah. To a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu duba me ake nufi da blockchain wato fasahar bai daya na hada-hadar kuɗi da adana bayanai a yanar gizo da kuma amincewa da gwamnatin Najeriya ta yi da batun aiwatar da manufofin fasahar blockchain a ranar Larabar da ta gabata a yayin taron majalisar zattaswa wato FEF da aka saba yi a duk mako. Jim kaɗan bayan amincewar gwamnatin tarayya a ranar Larabar da ta gabata ɗin. Ministan sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani Dr. Isa Alfantami ya ce an tsara manufofin blockchain ɗin ne don amfani ga 'yan ƙasa baya ga tuntuɓar gwiwar masu ruwa da tsaki ciki da cibiyoyi da mutane sama da hamsin don kai ga cin magaci na cin moriyar tsarin fasahar na bai daya a kasar shin me ake nufi da fasahar blockchain ga bayani daga bakin kwararru a wannan fannin sunana suleiman hashim ni ma'aikaci ne a nitda e kuma wato shi wannan blockchain yana nufin wato lamarin yanar gizo kenan a dunkule to shi lamari ne wanda yunkuri ne da ake kokarin yi yadda za a rage irin wahalhalun da za a sha wajen neman kai wani abu a yanar gizo so misali yanzu a ce a gwamnatance maimakon a ce in kana neman wani abu a wani ofishin gwamnati guda sai ka shiga wannan ka fito ka kara komawa wancan ɗaya shafin wato yawanci za ka ga abubuwan duka za a zo a dunkule su ne a wuri ɗaya so saboda haka idan ka shiga shafi ɗaya daga wurin ma za ka iya tafiya duka sauran shafuffukan da suka shafi wannan al'amarin da kake nema so saboda haka in ka ɗauki yanzu kamar misali ko a harkar kasuwanci da sauransu zaka siya tikitin jirgi zaka ga in ka shiga shafin kamfanin wannan jirgin ya nuna maka gashi dan ka samu jirgin da zai kai ka wuri kaza daga nan zai kai ka kuma inda zaka je ka biya ya fitar da kai daga wannan shafin amma ya riga ya kai ka kuma wancan ɗaya shafin ba wai sai ka fita ka ƙara komawa wani wuri ba sai ya kawo sauki so duk abin da kake nema a lokaci ɗaya kawai zaka iya samun shi kuma duk wani wuri da yake da ma'amala da wani ofishin gwamnati ya zo ya haɗe duka duk abu ɗaya ne kawai zai zo ya zama kwanto a wuri daya sai ka ga lamuran da ayyukan gwamnatin da wa'ansu abubuwan da gwamnati ma take so ta ringa dubawa na wato sarrafa yadda za a gudanar da lamura a nan gaba ya zo da sauki saboda duk wani bayani da kake nema za ka iya samun shi a lokaci guda kuma a wuri guda ba sai ka tafi kana ta bata lokaci ba da sauransu da yake abu ne da ake ci gaba ba zai waye take yanke ba amma yunkurin hakan da aka kawo policy din kinga zai fara sawa za a zo a ci gaba har a zo a cimma gaci insha Allah sunana abubakar sadiq umar head of partnerships na nafit wanda blockchain company ne a kasar turki blockchain ba wani abu ne ba tana manhaja da ake tattara bayanai akan yanar gizo-gizo wanda ba wanda isa canza ta a maimakon a ce a wani wuri guda ɗaya ga wannan bayanai suke a a wannan manhajar blockchain an raba suke a dubunnan gurare su wanda zai zama abu ne mawuyaci wanda zai sa wannan bayanai a yi tamfarin da su shigowar ko kawo policy na blockchain a kasar najeriya abu ne mai matukar amfani saboda yanzu duniya ta canza ko mai canzawa yake yi kuma yana komawa ne yadda za a rinka amfani da blockchain duba da cewa babu wanda ya isa ya tarwatsa wannan bayanan kuma blockchain yana da security sannan kuma kowa zai iya zuwa ya duba wannan bayanan da aka ajiye sadi kamar rigingimuna filaye da ake fama da su to aka ce kamar takaddun filaye ko kuma wasu bayanai da za su koshi bayanan fili suna kan blockchain dan haka ba wanda ya isa ya yi wani certificate ko kuma ya kirkiri wani abu makamancin wani wannan. Tun bayan sanar da amincewa da dokar fasahar blockchain ta kasa ne masu ruwa da tsaki a fannin suka fara tafka muhawara a kai. Shin menene matakin da gwamnati ta ɗauka na aiwatar da tsarin ke nufi ga jigo a fannin kuma darakta a kamfanin Dominion Blockchain Solution Muhammad Ibrahim Jega da bayani. A yau muna cikin farin ciki da wani hoɓasa da gwamnatin Najeriya ta yi na creating policy na adoption na kafar sarrafa hada-hadan kudaden yanar gizo wato blockchain wannan abu zai kawo muna cewa Najeriya ta shiga cikin cikin sauran kasashen da suke gabatar da kansu a cikin wannan tsarin saboda wannan abu zai kawo ci gaba da dama zai kawo kuma taimaka ma harkokin da muke kokari na maganin technology because shi blockchain abu ne da ke kawo first of all transparency da security din shi wato kenan abu ne da ba za ka iya bi mishi a maja ba wannan abu gaskiya abu ne na ci gaba ma Najeriya ga baki daya saboda adoption na policy din nan zai nuna cewa kenan duk ma'aikata businesses da kamfanona da bankuna duk kowa zai kudur niyyar da zai shiga cikin harkan blockchain yanzu ya sa blockchain a cikin processes din shi sannan kuma wuraren da ake kokarin yi ta wajen su maganin financial part of blockchain ta wajen crypto da abubuwa da dama shi wannan blockchain din yana optimizing din shi kamar wajen harkan noma wajen harkan lafiya wajen harkan education amma menene za mu ce sai dai mu ma Allah godiya mu kuma gode ma minister communication Najeriya da shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma DG Nidda Kashifu Abdullahi da suka zama limamai a cikin wannan abun suka tabbatar da cewa yau an samu wannan ci gaba mana saboda su nidda da ministry of communication sun kokarin sun shekarar da ta gabata 2022 na san kuma voa sun zo cikin wannan tare da aka yi ta nigeria international conference sun aje rana guda da aka yi blockchain day ranar ya zama da cewa kamar an kawo companies gaba daya da businesses da institutions da academia duk sun zo su kowa ya fahimci menene blockchain din ke tattare da shi irin advantages na blockchain yadda blockchain zai taimaka a abubuwan da muke shi na zamantakewar mu muna daga cikin masu kokarin yada da fahimta da mutane a kafar sarrafa da haɗin kudaden yanar gizo wato blockchain kenan afirka da kuma nigeria a mai kokarin sensitization da kuma trades da educating government da business akan advantages na blockchain da kuma irin value proposition da blockchain zai kawo mana alhamdulillah kuma su kai magana cewa kama za su yi da mutane dubu talatin akan blockchain yana da dama kuma an faɗa cewa kamar kamfanin mu ne aka ba wannan training na blockchain na mutane dubu talatin a nigeria mun yi shi alhamdulillah alhamdulillah cikin farin ciki jama'a ya samu karbuwa sosai sanda dubu talatin ake nema amma da aka fita application din mutum sama da dubu ɗari suka apply sai da muka tantance musu kuma muka samu talatin da biyu muka samu muka gabatar da su Allah ya da wannan sati mai zuwa za a kulle program din na training da aka yi. Matakin gwamnatin na baya bayan nan dai na nufin cewa 'yan ƙasa za su iya mu'amalar su da fasahar blockchain ta fuskoki daban-daban kamar su adana bayanai yin hada-hadar kuɗi ta yanar gizo ba tare da fargaba ba da dai sauran su kamar yadda Malam Jega ya yi ƙarin bayani. Dama shi blockchain din nan da kuka ga android da iphone a technology ne wanda yake shi yana optimizing processes ne yana bringing kuma efficiency yana bringing transparency yana kuma helping growth in terms of revenue saboda wani abu ne da in ka sa shi a cikin system ɗinka ba samu wani amaja ko wani jone-jone babu shi a ciki duk abin da ya faru ka kan iya bi sahun shi ka gane abin da ya wanda ya yi shi da inda aka yi shi ka gane yadda ake ciki idan ana iya tunawa a baya gwamnatin tarayyar kasar ta amince da tsare-tsaren aiwatar da manufofin tattalin arzikin fasahar zamani da dabarun shigar da kasar cikin tsarin gadan-gadan wanda a yanzu kasar ta fara cin gajiyar wannan mataki ganin alkalman kididdiga da suka yi nuni da cewa a cikin shekaru hudu da suka gabata najeriya ta samu sama da dala biliyan hudu a jarin da aka zuba a fannin a kasar sakamakon haɗa gwiwa da masu ruwa da tsaki a ciki da wajen kasar to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen hausa na murya amurka ni halima abdurrahman ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi kyawar kayan ta nan ba ta sake ba me yasa alkur'ani ba ta gaida halima abdulrauf da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice hukumomi a dallas jihar texas sun ce wani dan bindiga ya buɗe wuta akan mutane da ke sayayya a kantin sayar da kayayyakin masarufi al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane takwas tare da raunata wasu guda bakwai jami'ai sun ce lamarin ya faru ne a yau asabar kuma nan take 'yan sanda suka harbe dan bindigar a ci gaba da kai farmaki yankin kashmir sojojin kasar india sun kashe wasu mutane biyu da ake zargin tsageru ne kwana guda bayan dakarun 'yan tawaye sun kashe sojoji biyar a lardin himalayan mai fama da rikici wata sanarwa da rundunar sojojin ta indiya ta fitar a yau lahadi ta ce dakarun haɗin gwiwa na gamayyar jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda da sojoji da sauran jami'ai masu ɗamara sun kai farmaki a kan ayarin tsagerin kuma suka yi nasarar kashe guda daga cikinsu yayin da jakadun bangarorin da ke fada da juna a sudan ke birnin jidda na kasar saudi arabia domin tattauna kan sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a makon da ya gabata cewa akalla mutane 334 ne suka tsere daga matsugunansu ƙari akan mutane 100 da suka fita daga ƙasar ta sudan tun bayan da yaƙi ya barke a ranar 15 ga watan jiya na afrilu masu rare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma idan allah ya kai mu can da dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya da nijar karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud ibrahim kwari da ya taya ni gabatar da shirin sai jumbe hamza da ya kula da sauti da kuma ya bada umarni sai injiniyan mu ta yanzu ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.